ko ɗaya ga watan safar shekarar musulunci 1435 eh eh to malai ce in babu tunanin an gani to ba bukatar cewa ɗaya a ce 30 cif ko <laughs> yawa 30 ga watan al-muharram shekarar musulunci 1435 wanda ya zo daidai da 20 da nawa shi uku ishirin da uku hudu ko? ha uku ma eh haka sabon wata ko <laughs> uku ga watan disamba eh? uku ga watan disamba shekara ta bature dubu biyu da goma sha uku gashi Allah ya sake dawa da mukan karatunmu na muwatsa imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbasin mai mazauni mabera idris Sokoto. idan ba manta ba har yanzu dai muna cikin kitabu qasr salati fi safari a babin da zamu tashi babi na 23 babul qawli fi jami'i salati wannan kamar dauraya ta a daurayo an kare wanki an suɗe kwano to sai a dan dauraya ida shanye faro faro yayi jami yayi babi biyu mai kama da haka babin nan babul qawli fi jami'i salati babi na tahe babu jami'i salati wannan babi na farko zai danganta zai ambato abinda an ka ambata na nafila abinda can bai kawo ba da kuma illa ko aibi da ko ku wasu ayyuka da aka hana yin cikin sallah can kila bai ambato su ba da kuma wasu abubuwa da suka karatu ga sallah mara lafiya wannan can bai ambato ba da dai wasu hukunce hukunce da sun karatu na ayi ko ba ayi kamar yadda babi na gaba wanda imu haƙari wannan shi ma za mu jin ya kunsa daga cikin abin da malam bai ambato ba can da ya magana na filfili a rawatibu hadisin rawatibu an bato shi bai muka ce rawatibu muna nihin sallolin da ake kamun sallar farilla wanda kuma suna dab ko suna haɗe da sallar farilla azhar akwai ƙabla akwai ba'ada, la'asar akwai ƙabla ƙila, magariba akwai ba'da isha'i akwai ba'ada, salatu subuhi akwai raka'atul fajr to dan su ake cewa rawatibu duk da an ce sallar asar ba ta da ratibu kila an fahimta shi yasa an ce kila a ce haka nan ko a ce a'a amma dai akwai salloli da ake yi kamun sallar la'asar arba'a raka'atin in ka ɗauke su suna cikin rawatibu sai a sa su cikin rawatibu in ma baka ba su rawatibu sai ka ce nawafilu amma dai ana yin su sun tabbata a sunna raka'a hudu kamun sallar la'asar حديث دمان ذي أنبت من أنن حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين waɗannan su ake cewa rawatibu waɗanda an like da sallah farilla wannan hadisi na Abdullahi bin Abbas ya ambata mana manzo sallallahu alaihi wasallam yace kana yusalli kenan ya dawo makan haka suka ce idan kana tazo sannan sai ya zan abin da biyo bayan ta fi'ili mudari'i to ya zan al'ada eh ya zan continuously habitual kenan kullum manzo sallallahu alaihi wasallam ya al'adai cin wannan kana yusalli ya kasance yana sallah ɗabi'a ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya rike haka nan kuma ya dawo makan haka nan kana yusalli qabla dhuhri raka'ataini yana sallah kamun azhar sai raka'a biyu wa ba'daha raka'ataini bayan kuma sannan ya raka'a biyu a hadisin Abdullahi bin Umar wannan da muke karatu haka ya tabbata raka'ataini qabla zuhuri wa raka'ataini ba'da zuhuri sannan hadisin Aisha radiyallahu anha malam bai kawo shi ba amma Bukhari da Muslim sun kawo shi arba'a raka'atin qabla zuhuri wa arba'a raka'atin ba'da zuhuri kenan akwai ana raka'a biyu akan wanga hadisi ana hudu hudu hudu qabla hudu ba'da a hadisin Aisha radiyallahu anha kuma dukkan sun tabbata sai zan ala tanawwu in yau kai hudu kabla kai hudu ba'da gobe kila sai kai biyu kabla kai hudu ba'da kila gwargwadon samun karhin ka ko samun lokaci ko ko samun sukuni ina fata mun gane wannan wa ba'da al maghrib rak'atayn bayan sallar maghriba biyu suka tabbata yana biyu fi baitihi sai ya koma gida in an kai sallar magariba shi ke nai tashin shi gida can yayi wannan idan munasaba ko kuma yanayi ya kama ka da kai sallah kila kai liman kake kuma liƙe da gidanka da kai sallah sai ka shiga gida to an fi son ka bar su ka shiga gida ka saboda hadisin za mu ambata amma in yanzu kana da wasu azaru kamar irin wannan uzuri namu da gamawa immediately sai mu hara karatu to kaga babu fi baitihi ko sai dai ana sallami sallah bayan kai tasbihi da sauran sai ka tashi kai raka'a kai ni a inda kake wannan kenan wa ba'da wa ba'da salati al-isha'i raka'ataini A nan wafa imam malikin bai kawo wata kalima ba amma ta hito a wasu wurare wasu ruwayoyi a muslimu ta hito abu Buhari ya ya da shi a hadisin ya abdullah bin umar radiyallahu anhu yace wa ba'da salatul isha'i raka'atayn shi ma sai ce fi baitihi akwai karin fi baitihi duwan ga hadisi akwai karin fi baitihi wuri uku akwai kari ne ba'da al-maghribi akwai kari ne ba'da al-isha'i sannan akwai karin fi baitihi ba'da salatul jumu'ati an gane ba to wa ba'da al-maghrib raka'atayn fi baiti imam malik ya kawo ta wa ba'da salatul isha raka'atayn fi baitihi sun kawo ta kuma ingantattar ziyara ce sannan wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati baya sallah in yayi juma'a baya ba'da al-jum'ati hatta yan sharifa sai ya koma gida shi na shi ma fi baitihi an fahimta kenan hatta yan sharifa sai ya koma gida manzo sallallahu alaihi wasallam mun san cewa dab gida ne masallaci ne ko ba haka ba to in ya koma gida fa yarka'u raka'ataini sai ya raka'a biyu mun fahimci wannan wannan akan karin da mun ka samu wuri guda ko biyu mun ka samu na farko az-zahar mun samu akwai arba'a raka'atin qabla dhuhuri akwai arba'a raka'atin ba'da dhuhuri wuri na ɗaya kenan wuri na biyu akwai ƙari a nasa'i da ibnu majah in ban manta ba imamu nasa'i ya haito shi da hakim na cewa ya kasance idan ya dawo da juma'a ya shigo gida yusalli sitta raka'atin yana rakwa'i guda shida kila an fahimta a shi kaga nan da yace hatta yarka raka'ataini ba biyun ɗaya kai ba wancan yana biyu wannan ita ce ruwayat amma ruwaya akwai mai ruwaya yana hudu akwai ruwaya yana shidda saboda haka in ka dawo gida kana iya biyu kana iya hudu kana iya shidda a bulugul marami mun kawo hadisa insha Allah wannan su aka ce marawa tibu mun fahimci wannan na'am وحدثني عن مالك Ah, mana ya kare kamar abin da ya danganci sallar nafilfili kenan ko ko rawatibu. amma sauran mun sani tun da mun yi magana akan a salatul wutiri ko ba haka ba sallar dare nika magana raka a goma sha ɗaya suka tabbata ko a sha uku a canjin ruwaya ko ba haka ba in ka haɗa su sha ɗaya ko sha uku sannan kuma ka haɗa rawa cibu ga su guda goma in ka ɗauki aƙallu kabla zuhuri biyu ba'da zuhuri biyu ba'da magaribi biyu ba'da isha'i biyu ko sun zan nawa takwas ko sannan qabla subuhi kai raka ta fajr biyu kenan ko sun zan goma goma in ka da su can sha daya ka ka same su kuma ka kumanta mu yi magana salatu duha sallar duha aka ce akwai rak'o'i manzo sallah sallan ya raka'a takwas ko samaniya raka'atin can hadisin ummu hane kamu manta sai kai plus da su ga sha uku ko sha ɗaya ga sha ɗaya don in kace sha ɗaya to wajen rawatibu baka cewa raka'atani ba'da al-isha'i ba cewa in ka ce sha uku kila an fahimta saboda haka can sai ka ce sha ɗaya nan cikin rawatibu sai ka ce goma ka ka samu ishirin da ɗaya sannan salatul ah, duha ka ce takwas ko ba haka ba sannan kuma ta tabbata ana arba'a raka'atin qabla al-asr raka'a hudu bayan la'asar sannan ta tabbata ana qabla al-asr afwan qabla sannan ta tabbata ana sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi liman sha'a raka'a biyu ko ta tabbata annabi sallallahu alaihi yana raka'a biyu ba'da al-asr ba'da al-asr immediately da ka al-asr raka'a qabla al-istira'i kamun taija misali nan gare muna sallah karfe hudu misali na la'asar misali to da karfe nan daidai ya halatta kai nafila har zuwa biyar inda ba a nafila in ta fara ja'in nan Tatta mu faduwa kila mun fahimta waɗanda in ka tarkata su su agare ka sannan sai ka haɗa da sallolin farillai sallar farillai muna da raka'a goma sha bakwai in ka hada dududu za ka samu raka'a arba'in da yan kai ne ba su kai hamsin wannan ya danganta wajen ƙara ko ragewa in kowane sai da kai magzima duka to za su kawo ta samu arba'in da tara kuma in ka rage gwargwadon ragewarka cikin waɗancan salloli banda zai farilla kuma za su ci gaba da ragewa har su zan aƙalla aƙalla Raka goma sha bakwai kenan farilla ɗaya ka tsare don ba a ƙasa ga sha bakwai aƙalla kenan shi an mi shi an mukuta sidon ko akwai as-sabiqu ila khairati shi ku wanda duk gaba ɗaya yi wajibai hada nawafilu sannan akwai al-mukuta sidu farilla ɗaya tsaya kansu sannan akwai az-zalimu li nafsihi Allah ya tsare mu وحدثني عن مالك عن عن بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم hadisin da ya gabata na sama in dai kana son hadisi ta layi abdullahi bin umar to a sahul asani da ta layi abdullahi bin umar wancan na sama malikun nafi'un abdullahi bin umar malikun nafi'un abdullahi bin Umar, asahul asani duk hadisin da za a samu ta wajen abdullahi bin umar asahul asani malikin nafi'un abdullahi bin umar don akwai karancin mutane mutum guda tsakanin malik da sahabi mutum biyu tsakanin malik da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yawwa suna iyat kenan in kana sun asahul asanidi na abu huraira shi kuwan ga sanadi na biyu shine mi malik abu zinad a'raj abu huraira malik abu zinad al-a'raj abu asahul asanidi an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري أنا حديثي tunda dai duk hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kowane iri ka karanta ya ya koshi akida ko to amma wannan kuma baro baro ya koma kaka tahowa da wata akida ta musamman nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atarawna qiblati ha huna ba kuna ganin alqibla ta kun ga dai nan nika dibi ko muqaddar cewa lokacin da yana dibin alqibla ka'aba kenan ko mu dauki cewa haka nan yace to kun gana ina nika dibi alqibla gatawa nan nika mai da huska ma ya khafa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum eh fawallahi fawallahi ma ya yakhfa alayya khushu'ukum la ruku'ukum da natsuwar ku khushu'in ku da wada kuka ruku'i ko kun cika ko ba ku cika ba babu abin da ka boyewa garin duk ina ganin ku gashi ƙara tabbatawa yace inni domin ni dama idan an kai magana a ka'idat arabiya aka yi magana sannan an ka kawo eh, jumla ta kunshi gaba biyu gaba farko magana gaba ta biyu sai an ka buɗa shi da inna don gaba ta farko rauna qiblati ha huna fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum gaba farko kenan gaba ta biyu inni la arakum min wara'i dhahri suka ce duk gaba ta biyu ta fara da inna to tana ba da ta'alil na dalilin da yasa yace yana gani dalilin da yasa yace wancan cewa da yayi khushu'ukum da ruku'ukum bai boyuwa gare ni don mi inni saboda ni kila an don la'arakum ina ganin ku wara a wahari bayan baina ina ganin ku bayan baina malamai da yafi ta fassarori ta yaya yaka gani manzo sallallahu sallan yaya na yaka gani ibnu hajarin rahimahullahu ta'ala yayi ta je zabi ka dwage don zabi ga dage na duk abinda bai da nafsi karara daga manzo sallallahu sallan ga wani abin yake illa dai ce kila an ce kaza an ce kaza to yayi tai yace wasu na cewa akwai ijiya ijiya wanda ka sani gaban manzo sallah sallah yan adam ba su ganin ta amma Allah ya buɗa mai ta shi ɗaya gani da ita yace wasu ce akwai haka nan wasu ka ce ma akwai idanu biyu na a kafaɗin manzo sallah wasallam ana gani yana gani da suwa yace an ce haka nan wasu ce a'a bai da ido baya tun da dai an sha ganin ban manzo sallah wasallam kuma ba a gani kuma babu sahabin da ya wato ce ya taɓa ganin ijiya a bayan manzo sallah wasallam kai abinda da aka nuhi da kasan kai in kana kallon madibi a ce ga madubi an gitta ma kato gaba gare ka in ka diba ba ganna ba gare ka kana ganna ba gare ka ko to annabi sallallahu alaihi wasallam alqibla ce Allah ya sanya mai wani madubin da shi ka gani wannan madubi yana reflection sai ya kwaso mai surar da abba ya gare kaga bai wai gaba ko wasu ka ce haka nan na wasu ka ce kai abin da ya tabbata a gare mu mu yi imani da wannan kadiyat kan mu yi camfe-camfe kan mu yi zaɓi kadagi tun da nassi ingantacce hadisan ko ayatan ba ce mun ga wani aka yi ba amma annabi shi faɗa mana kuma mun yarda shi ya ce na gani kuma mun yarda an fahimci wannan kadiyar kadiya ta biyu akwai abubuwa na aqida da an ka tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam su ba kullun suke ba wasu lokuta ba lokuta ba irin da an ka ce girgije yayi mai inuwa ba ko da yaushe ba irin da kamar da kuka san na an ka ce yana ganin baya gare ba ko da yaushe ba irin da aka cewa in ya taka wani wuri ba a ganin sawu ne amma ya taka wani wuri sawu ne yana ba ko yaushe ba ina fata mu gane irin da aka cewa a kurciya ko hazbiya ko ko wata wata wata kwaranya ko wata tsuntsuwa ta yi kwai lokacin da yana da yana cikin kogo kogo shara ko ba na faɗa mana haka nan ba ba ko yaushe ba shi yasa a shaukani yayi wani hadisi yayi wani littafi akan daga cikin ayoyi ayoyi anan yana nuhin kamar mu'ujiza. abinda yan madin ka ce mu'jiza ga salafu shi suka ce ma'aya akwai ayoyi da an ka ba mu sallah sallan wasu lokuta so guda sun ka taɓa bayyanuwa a rayuwa ta ba su kuma bayyanuwa ba Allah ya bayyana da su a wani lokaci saboda kalubale ga wani a wani lokaci ko kuma saboda wata hikima ta wannan lokaci inda ai manzo sallah sun ga gani duk rayuwa ta gaba ɗaya yana sallah sai ɗaya gani bayanai mu rike wannan aqida takai umumi inda ɗaya yake ganin baya gare sadda yana sallah wannan muktasun fi salati amma in babu haka nan ko to bai ganin baya gare saboda hadisai da yawa sun tabbatu a wajen jihadi a wajen wasu abubuwa ana giwa ta bayani a sare ko wani abu da kamanci wannan annabi sai lokacin sallah ka rike wannan tsaina daga cikin aqida kuma za mu tattauna shi a cikin littafin aqida da za mu sa insha Allahu. abu na biyu daga cikin inda yake kwanto ga annabi sallallahu alaihi wasallam da an kace girgije yayi mai irwa ko bai faru ba sai lokacin da yana yaro lokacin da ya tafi <clears throat> lokacin da ya tafi sham tare da baffanai ko ammin abu talibin ko ba haka ba wanda har wani wani mallamin yahudawa basira ya ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya ga itatuwa na sariyar da kai ga annabi bai taba biya kusa ga wata icce ba face sai ta gaida annabi shi bahira yana gani an fahimta sannan kuma sai ya ga inda annabi yayi girgije ga hinan wani kwalalen girgije yana biya annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai annabi na dan karami lokacin ko ku a ce yana matashi ko ku a ce yana baligi kamar da ruwayi sun ka bambantu kila an fahimci wannan wannan kissa ibnu kathir ya kawo ta a cikin asira annabawiyya albani ya inganta ta a cikin sahih sirat annabawiyya irin wannan bai samu ba sai wannan lokacin kawo kawai kila na fanta ina fatan mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu qalbuhu wala tanamu ainahu duk waɗannan irin wurare na waɗanda yake ya kamata in muka zo ga darasa ta aqida karkashin nabawiyyat abinda sun ka daga rabin manzo sallallahu alaihi wasallam mu san su wasu ayoyi na suka bayyana wasu lokuta a gane wannan saboda haka ganin baya lokacin mun sallah yana ganin baya ne bai gani sai yana sallah kamar yadda mun sallah sai ambata mun fahimci wannan وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وأصح الأساليب عن عن عبد الله بن عمر شيلا بخاري كتشيما مي بخاري كتشيما ونن سلسلة الذهبية جزاكم الله خيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا daga cikin abin da malam bai ambata ba ashe ana iya zuwa wasu wurare a yi sallah amma in kana a cikin gari a ƙida ahalus sunna baka nika gari ka zo wani wuri don huskar ibada nika gari ma'ana sai ka hita garinka shi ya nika gari sai ka hita garinka ka zo wani wuri bin ibada ko sawa'un ko mine ne ko masallaci na ko kaza ko kaza haramun na a musulunci sai mi sai ɗayan uku wannan dama kun sani la tahillu rihalu illa shaddu rihalu illa ila thalathati masajida masjidi hada masjidil harami wa masjidil aqsa in ba uku ɗin gaba suke sun ka tabbata amma in ka zo a madina kana cikin a garin madina ka san dan gari ko ka zo da niyyar mi ka ziyarci masallacin annabi dun shi adda nafsi sarahatan na abar gari zuwa wani gari to kana cikin madina akwai wasu wurare da in ka samu dama ba akan wujuban ba akan istihbaban ka ziyarce su an halatta ma ga kai dan gari daga ciki masallacin kabarin annabi shi karan kai ne dan nan sakkwato ba ka iya ka ce bari ta yi kabarin annabi kuskure na annabi ma musamman sakkwato ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi kaga ba sai mun ce ma banda kowa ba wanda bata lokaci za mu yi ma yawa ba sai an ce banda wani banda wani ba a'a an ko annabi ba ka nika gari da sakkwato ka ta sama madina wai ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in ka zo madina a matsamiyar ka ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka samu dama ka so in ka so ka samu dama ya halatta in ka yi sallah masallacin annabi ya halatta ka karasa ka zo kabarin mun sallah sai yi mai sallama assalamu alayka ya rasulullah ko ba haka ba kuma shi shikenan ta isa babu wani abu kai ta addu'a ba addu'a bisa kabari kuma ai ta roko kaza kaza Allah don albarka mai wannan kabari Allah don kushi kaza duk wannan kana bata mulu kana bata aikin ka ko ba haka ba to da nan mu ce da kabarin annabi in kana cikin madina sannan kuma ya halatta in kana cikin madina ka zauna ka zan an gari ya halatta in ka samu hali istihbaban ka zo masjidil quba shine ka zo ka yi sallah raka'a biyu can ka dawo saboda ni saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ya hujjarka in ban da shi to babu wani kuma kila an fahimta sai dai kawai in ka zo ko samu zunubi ko da bake ido ko ba ka an ba lada ba fa eh kawai ka ji ana wadin wasu abubuwa ba ka taba gani ba bari ka sai ka gani don ka a baka labari to sai in shi wannan nan وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء ya kasance yana zuwa ƙuba rakiban wa mashiya wata rana ya tafi bisa dabba wata rana ya tafi da kawaku jaza duk ya halatta a shiga ga ana iya zuwa masallaci da mota ko da komi Allah ya hore ma kana iya zuwa da shi waɗannan su mala ya kawo kenan abubuwan da duk bai ambata hadisan da sun kaɗan rage kana ɗaukar suka ka kaɗa babu su ko وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري ونن عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرق سرقة الذي يسرق صلاته قال وكيف يسرق صلاته ya rasulullah qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha sanadin hadisin a zahiri in ka diba a nan a ruwayan malik ya zo hadisi a mursalun saboda mi daga malik daga ibn sa'idin al-qattan al-ansari thiqatun tabtun min shuyukh malik ko an nu'man ibn murra nu'man ibn murra shima al-ansari az-zurqi shima al-madani thiqatun min at-tabaqati ath-thaniya tabakatu thaniya yake kaga ba sahabi bane ko yawa yana thaniya sune tabakatu kibaru tabi'ina sai yace anna rasulullahi kaga akwai in kidai kenan ko wannan shine muka ce in kaddi zahirin haka sai ka ce hadisu munqati'un amma hadisi tabbatacce na ingantacce Imam Ahmad ya ruwaito shi da sanadin ingantacce daga Abu Sa'id al khuduri yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai faɗa abin da zamu faɗi na hadisin kaga ashe ya inganta talayin musnad a cikin musnad imam ahmad talayin abu huraira radiyallahu anhu imam tabrani shi ma ya ruwaito iri nai talayin abu huraira mun samu biyu kenan abu sa'id abu huraira sannan ya koma ruwaito shi layin abdullahi ibn mughaffal ya sake ruwaito shi layin abu katada al-ansari al-madani wannan duka sahabbai guda uku ya fito ta wajen su dama ashe abinda aka wa rigima shikenan mun samu hadisi da ya tabbata yana daga cikin abin da muka yi ta cewa idan hadisi ya zo mursali ko mun qati'i sai mun lalabo idan muka samu a wani ɗaya daga cikin malaman hadisi ya fi da shi kuma muttasili musnadi kuma ingantacce sanadin ya inganta hadisi sahihu ko ba haka ba kan haka a cikin muwatta nan hadisi na mursali in ka ce hukuncin mursali da'ifi sai a ce e da'ifi amma da sharadi ya zan bai hito a wani littafi mausulun ba kuma sahihi ko to sai mu ce wannan ya fito imam ahmad ya ruwaito shi daga abu sa'id al-khuduri imam tabrani ya hito shi ya hadda shi daga abu huraira daga abu katada sannan daga abdullahi ibn mughaffal manzo sallallahu alaihi ya ce mata rauna fi sharibi was sariqi was zani mi za ku ce game da mashayin giya a sharibi was sariqi al-abarawo was zani da mazinata ni kun ka dauka a matsayin waɗanda ayyuka wa zalika qabla an zala fihim wannan kamun a saukar da hukunci game da waɗannan tun lokacin da ba a saukar da hukunci ba hukuncin sharibu dai mun sani ko ba haka ba in inna mal ko wal maisiru eh, wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani da aya ta fara sauka sannan annabi ya tambaye su sun san hukunci to kamu a saukar sannan asariku eh wasariq wasariqatu faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah kama a saukar da ayat sannan azzani wala karabun zina innahu na fahishatan eh wa baqatan wa sa'a sabila to kamu dan ga ayi su sauka annabi ka tambaye sai ce ni za ku ce game da asariku sariqu ash zani tunda babu ayar ta gabata shi ma ba faɗa musu wani abu da ya gabata ba to me ya kamata su ce qalu Allahu wa rasuluhu a'lam a ka'idar manzon sallah to wannan tarbiya ce da sahabbai sun ka sun ka fara to duk abin da an ka tambaye su ba sani ba sai ce Allahu wa rasuluhu alam sai annabi sallallahu kuma ya tabbatar da su akan haka nan ma'ana Allah wa rasuluhu alam su ka cewa haka nan kullun da duk annabi ya tambaye su don saboda samun wata fa'ida sai annabi ya tabbatar musu akan haka nan kaga takarir kenan amma malama aqida salaf gaba ɗaya sun ijma'i kan cewa bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ce Allahu wa rasuluhu alam aqala rasuluhu sai a ce Allahu a'lam ba kala ba kara wa rasuluhu a aqida duk abin da anka tambaye ka a yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bayanan ko ba haka ba sai ka ce Allahu a'lam masha Allah kala manzo Allah ce to hunna fawahish alfashoshina alfashoshina duka gaba ɗaya an fahimta eh ayyacin wanda kace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha hawa ma batan in za zaka bada misalai sai ka ce kamar shangiya kamar sata kamar zina hadisi ya faɗa ma fawahishuna mhm alhamdulillah kuma ayoyin da sun kasabka akan wannan hukunci tunda an ce kama a saukar da ayoyin sun zanni sun zo ta karira lima hakama bihin nabi sallallahu alaihi wasallam uqubatun kuma game da su akwai ukuba babba in ma ta duniya ko ta lahira ko ba haka ba kuma ko kuma ce ta duniya da lahirar gaba daya tunda Allah madaukakin sarki ko wacce kalima cikin waɗanga hukka duk da ya faɗi sai ya faɗi wata kalima wadda nuna sai an ta duniya da lahira Allah ya kiyashe mu amma manzo sallallahu alaihi wasallam karantarwa ya kai musu kana wa almajiran ka jarabawa ko kai musu revision wata magana don ka dora gini daga nan yanzu kowa cikin su ya san munin munin sata da shan giya da zina ko to annabi abin da kasan ya ɗora musu ya ce wa aswa kati sata da tafi muni tafi muni sata ba shi amana ta ba amma ce amana tawa ta mai kaya ita ɗaya ganin ta tsaya ta mai kaya ka sace ma kaya amma wagga in ka sallah da kai ka zalunci kanka kuma Allah ya azama ita ko ba kawa Allah ibada ba kawa Allah butulci ko ba haka ba eh baka baka ba ka zalunci Allah wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna zalunta kanka ka zalunta amma kuma ka bijire ma dokokin Allah da ya azama sannan duk musulmin duniya ka zalunce su duk wanda an musulmi na duniya raye da matacce ka zalunce wannan imamul bayhaqi ya faɗi wannan a cikin wani tahe nashi i'adatun ni'ami ba'da zawaliha i'adatun ni'ami ba'da zawaliha ya za ka mai da ni'imomi in sun ka gushe ma kana mawadaci kazan zan maciyaci ko ya za a yi ta dawo kana kaza kazan kaza kana da mulki ya kubuce kana da kaza kana da kaza to ya babba da shawarwari a cikin wanga littafi yana da kyau dan karami na bai wuce shahi kila 50 zuwa 60 ba to daga ciki abai muhallin shahida nan yace daga ciki yana bada shawari kamun ta gushe kamun ta gushe don cewa daga cikin matsaloli ko ku akwai abubuwan da ka sa ni'ima ta gushe yana ambato yana ambato yana ambato daga ciki sai ce wasa da ita ko ku rashin bada haƙƙinta rashin bada haƙƙinta sai da misalai yace komi yana da haƙƙi Ya ce idan Allah ya ma dukiya hakke kai ka da zakka ko kai kyaututtuka na wajibai da na mustahabbobi kai tai idan Allah baka ilimi ko ka yada shi idan Allah ya yi kaza kai kaza idan Allah baka mukami ka tsaya da adalci ko yayi ta bada misali sannan har ya kai ga wajen ibada in Allah baka lahiya da koshin lafiya ka tsare ibadu azumi sallah azumi zakka haji da sauransu sannan daga ba kuma yazo kama dauka su guda guda guda guda sai yazo kan sallah sai ce kai sallah duk wanda bai yi ba ya komi zalunci shi a babban barawo saboda kowa ya taba ya ce duk annabi sallah sallan ya ce idan ɗayanku ya zo wajen attahiyatu ya zo wajen tahiya attahiyatu lillahi wa zakiyatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu zai ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina annabi da kai ne ya tsaya na yace in kace haka wa ala ibadillahi salihina addu'a ka ta shahid duk wani mutum na kirki hadisi ingantacce wurin ga imam al-bahaqi ce to kaga in ka ki sallah duk musulmi na kirki ka ci amana tun ka ki mai addu'a ko ba haka ba da kai sallar da kaga za ka yi mai addu'a akalla wuri biyu in mai zama biyu ta zaman farko ka yi mai addu'a wa ala ibadillahi salihina kaga ya shiga ciki zama na biyu ka ce wa ala ibadillahi to ba kai sallar ba kai ba kai mai addu'a ta kaki azhar kaki la'asar kaki magriba kaki isha'i kaki subahin bale na wafilu ya ce to kai ka zalunci duk musulmin duniya shi wanda ya saci kayan mutum ka sace hansa din ga shi ɗayan zalunta ki ku fahimci wannan sai ya ce wa aswa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa aswa usariqati wanda ya sata mai muni allazi yasriqu salatahu wanda ka sace sallata sallatai ka sacewa qalu wa kaifa yasriqu salata ya zai sace sallata ya rasulullah qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha bai cika ruku'i bai cika sujuda kaga ashe sai tashi da hasara nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan saboda an yi samun matsaloli na wajen ruku'i da sujuda kamar yadda an fi samun rahama Allah nan fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fashtahidu fi du'a'i fa innahu qamnun an yustajaba lakum mun sallata ya ce kuma a wani hadisi a lokacin da mutum ya santa zuwa ga ubangiji ne lokacin na cikin sujuda wuraren gayu da ruku'u da sujudu su ma da yawa Allah ka ambato su wakilci sallah warka wani wuri ma arraki'ina wasu eh, sujudi ko ba haka ba duk mm-hmm. ala kulli halin wannan tahziri na daga bata sallah in kun kaji ba dai malai na dauko mana hadisai can can hadisan da ya kamata a kakkada cikin wasu babubukan da mun ka hito hadisi na gaba ina kamata a ayi nafila a gida ko a masallaci wa an malikin an hisham ibn urwata an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum wannan hadisi shi ma an kaddi ba zahiri ne ka tsaya kan zahirin sanadi sai ka ce mai mursalun sun cewa an kai daga malik daga hisham ibn urwata daga babansa urwata ibn zubayr dan dan aisha saboda dan dan asma'u na radiyallahu anha yayi aisha ko ba haka ba kuma mun sa urwa ibn zubair ba sahabi bane sai ce anna rasulullahi amma da muna da malamai fahiya suna da ka'idodi da yawa irin urwa ibn zubair irin alqasim ibn muhammad shi ma dan aisha ne don dan kanin tana shine abdullahi ibn abi bakarin irin sa'id ibn musayyabi da yawa ana ita kauda kai da irsali in sun kai a yafe musu duk mafi yawan hadisansu suna da sanadi urwa duk hadisai ne daga aisha na sa'id ibn sa'id duk hadisai ne daga abu hurairah na amma dai kuma koda baka yadda wannan generalizing da an kai ba shi wanga hadisi ai magana kai ne bukhari da muslim sun fitar da shi a ruwaya ingantatta a urwat ibn zubairi a aisha radiyallahu anha hadisi ingantacce a bukhari da muslim ta ku in hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim shikenan welcome eh kaga in ka tashi kawo shi sai ka ɗauko ta sahabin ba sai ka ta urwatu ibn Zubairu ba ya ce annabi ya ce don ka wani ya tabaduri ya gaggawa raunana shi ba tare da ya sani ba mu fahimci wannan sosai ibn abdullahi ibn ya yace bukhari da muslim da abu da duk sun ruwaito shi ga da da cikin bukhari da muslim daga yahya ibn sa'id al-qattan daga ubaidullah ibn umara daga nafi'u daga Abdullahi ibn umara abdullahi ibn umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura hadisi ingantacce daga abdullahi ibn umar saboda haka babu wata matsala ga hadisin na imam malik hadisi na ingantacce to fikin hadisin ij'alu min salatikum ku sanya wani abu na sallolinku ba duk sallolin ba wani abu na sallolinku ku sanya shi fi buyutukun cikin gidaje ku zan kai wani abu cikin salloli ɗazu nan nan kurkusa muka gama bayani na cewa mi akwai rawatibu guda goma akwai duha guda takwas babu lahi ko ka rage waga takwas akwai a salatul wutiris qiyamul ne ko guda sha ɗaya sannan muka ce akwai sallolin farilla a goma sha bakwai ko to kaga za ka ɗauki wannan mafhum gaba ɗaya to ij'alu min sala cikin waɗanga salloli wasu ku bai su ku kai su gida to ko ba faɗa ma ba tunda an faɗo ma a cikin waccan wasu hadisai da yawa cewa salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi 27 daraja ko bi 25 daraja kuma ka san farilla aka magana kaga farilla ba ta ciki dama a hishe ma ita masallaci aka yanta a cikin din cewa min salatikum ai annawafil min din ga tabi'idiyya ce duk da wasu masara shi tafsiriya wasu fasar sun ma wasu kusa har da kuskure sun kai sun ka ce wannan hadisi ya nuna kakka wama kan sallar farilla masallaci amma ga wanko ne na wai sallar farilla kakka dawwama masallaci shi yasa kullun hadisi kullun ba ka fassara aya da qur'ani sai akan fahimtar magabata ko akan fahimtar malaman farko eh eh shi yasa min salatikum dinnan wato min dinnan tabi'idiyya ce to yaya wani mizani gare ka na auna ka ce waɗanga salloli ba waɗanga ba mi addalilin ka na cewa na filfili aka ni ba farallai ba hadisan da sun ka wajabta zuwa jam'i ko ba haka ba laqad hamamtu an amura bi rajulin fayu'adhdhina ثم آمر ko, فيحتطبون كو kaza-kaza-kaza ila كذا إلى جماعة لا لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم wannan hadisi mun san shi yana cikin hadisan da aka wajabta halarta salatul jama'a mun san hadisin na makaho ya rasulullahi da dan jagora kai min izini idan na gida in sallah annabi sallah sai ce to ka zan ka gida ka zan ka tsaya gidan kana sallah sai da ya juya annabi ce ka ku kira min shi aha kira shi sai ce hal da a qala na qala fa ajib kana jin kiran sallah ce yace to ka karba malam sun ka sarfa ajib dole ka halarta ko ta yaya ko ta yaya sahabbai su wani sahabi na cewa mun kasance a zamanin mun sallah sallan kana rajulu yuhada bainar rijali mutum bai da lahiya amma sai an yi talla talla an ɗauko tsakanin mutum biyu a kai shi har masallaci don ya halarci wannan sallah ta jama'a ji hadisi in ka tarkata dole za ka ce salatul ta wajibatun ko ka sassafta sai ka mu sunnatun mu'akkadatun ko ba haka ba to kaga kenan ba ta ciki min salatikum dole kamar sai ga nafil fili Allah ya samu gane yaj'alu ku sanya min salatikum wani abu na sallolinku ma'ana nawafilu ku sanya su fi buyutikum ko manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacciya ƙara fassara mana haka yace mafihiciyar sallah ita ce sallah a gida in ba faral illal maktuba lafazin ya dan kwanta min ko afdalu salati eh afdalu salati almar'i salatuhu fi baitihi illa almaktuba ko afdalu salati almar'i salatuhu fi baitihi illa almaktuba mafi ce mutum sallar da zai a gida in ba ni ba in ba farilla ba saboda haka kaga min salatikum kawai kai tsaye na tafi mun fahimci wannan abu na gaba mara lafiya bai iya sallah ma'ana bai azago shi ne ga ƙasa ko ya azurku in ya ya kai wa haddatani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar kana yaqulu idza lam yastati' al marid as sujuda aw ma'a bi ra'sihi ima'an wa lam yarfa' ila jabhatihi shay'a ana hadisi shi ma yanka diba sai ga mawqufun ala abdullahi ibn umar amma kana da hadisi ingantacce daga imran husaini kuma jabir ya rawaito da shi duk da dai ruwayar jabir tana da rauni amma hadisin imran ibn husayn yace ina da basur hadisin ma mai tabbata talatin nabi ya kawo shi basuru sun ce wani kumburi na wanda ka samu mazauna wajen dubura ko ka ce maruru ko ka ce wani kurji mai ruwa sai ce ban iya zama ban iya zama sai kasance ina kwance amma sai a wata ran nan sai annabi ya zo dibi na sai iski da ya zo dibi sai iski da yake ban iya ga goshi ya kasa sai iski ina ɗauko hilo ina azawa sai ɗauki an shi hilo ya jiwa da shi ya ɗauko sanda ina azawa ya ɗauke ta ya jiwa da ita sai ce salli alal ardi fa in lam tastati fa awqim ima'an ka aza goshin ka kasa in baka ya kai ima'i mana kuma ya sake ruwaitowa hadisi ya sake towa ta rayin jabiru ana sallah ka aza goshin ka in baka ya kai ima'i in baka ya kai bangaren dama in baka ya kai bangaren hagu malamai sun ka ƙara ƙarfafa wanga hadisi duk da yana da sanadi mai rauni sun ka ce Allah ce ya kullaha masabatu ko ba haka ba saboda haka duk abin da kake da iko kana yi shi yasa in kana iya sallah tsaye ka in baka iya sallah sai ka zaune sai da zaune sai ka zaune in baka iya sai kwance sai da ka da kwance bangaren dama ko bangaren hauri goreran kila an fahimta matsawar dai kana iya motsawa in baka iya motsawa shikenan Allah ya dauke ma wannan kauli shine rajihi in baka iya motsa kwata kwata shikenan Allah ya dauke ma kaulin da aka ce in baka iya kai ko da marmadan ido wai da sallah ya marmadi ko kauli na ba'ifi nasiru sa'adi yana fada fatawa da wannan ada amma daga baya dage wannan fatawat ya koma fatawar jumhuru na cewa muddin mutum ya zamba ya moci to ko da na kyafta gira ko moci ido ba a sallah da moci ido ehin Allah ya samu gane saboda haka dunna Abdullahi bin Umar ya bada fatawa fatawa dai ta ya basuwa sawa'un ko ya ji ta ga annabi ko bai yi ta ba dai yayi muwafaka dai dai take hadisi tabbatacce ya tabbata kana ya kulu shi abdullahi bin umar ya kasance yana cewa ila idza lam yastati al marid idan mara lafiya bai iya a sujuda sujuda ma'ana ya tankwara bai ne ya azago shi ne ga kasa aw ma'a bi ra'si ima'an sai ya nuni da kai ne aw ma'a bi ra'sihi sai ya nuni da kansa ima'an nuni kuwa ma'ana ya dan sassabto a wani hadisi ya yace wai kuna sujudahu akhfada min ruku'ihi idan ya dan duko haka ga rukuyi to ga sujuda ya ƙara dukowa Aisha ta ƙara fassara muna tace man sallallahu alaihi wasallam kanu yusalli mutarabbi'a yana ta mace na ma'ana in ka zo wurin zakar karatu a eh, sura da Fatiha sai kai ta mace na kun san ta mace na ko a harɗe kawagu a lankwashe su a sa wasu cikin wasu haka za ka zama sai kai kabbara ka karanta Fatiha ka karanta sura ka zo ruku'i ka duka haka nan in ka ƙara ruku'i ka taso to in za ka sujuda in har kana iyawa sai ka warware kahunka sai ka tai sujuda in baka iyawa warware su ka dan ƙara dukawa lokacin tsayi kai haka ina fata mun gane kai ta mace na lokacin da zaka sujuda sai ka warware ka koma irin daidai zaman tahiya sai ka dan duko kai sujuda ina fata mun gane to haka na fa'a'u ima'an walam yarfa ila jafati shay'a in ji abdullahi bin umar shi ka bada fatawa ya kada mutum ya dauko wani abu ya kai ga goshi ne irin sallah ga irin in ka zo asibiti kana ganin haka nan sai a sa mutum kasa ga faifai ko in lokaci ya sai ce lokacin sallah sai a ce ku dauko ne da faifai ne lokacin sallah ta yayi sai ya zo ya kabbarta bisa gado kila mata ce ko da ne mai jinya ta sai ya rike mai ya karanta fatiha in ya zo sai ya ɗanyi haka sai ya dangwala mai ga goshi babu wanda ya sashi jahilci ɗaya na shi yasa ya kamata mu zanka ziyartar asibitocai za ga abubuwa da yawa sai kai ta gyare-gyare ko sai kai ta nasihohi na cewa haka aka yi ba a haka kuma lokacin nan ka yi samun dama tun na ga haka nan zai yawa wanda kila bai yadda sadda yana lahiya lau yana kuwa yana ihu amma yana bisa gadon gadon mutuwa ya bace kai ne bisa gadon mutuwa da ka faɗa mai yana kokarin aka ya ce annabi ya ce nan ba da dadewa ba ba a wata guda ko wata biyu wani gagarumin dan bid'a nan specialist wani zo da wani mara lahiya sai ni iske shi dan bid'a na yana faɗa da sunna kaca kaca a ah, mun ka gaisuwa wanda muka gaisuwa sai mun ka dan biya nan mun ka gaisai shikenan sai mun ka tewa shi gari da mun ka dawo ko da za mu zuwa an taho da wata a guji ana cewa ga to emergency aka zo aka aje ta can gehe shikenan wa shi gari ko da mun ka dawo ina watan boy alaga da an ka aje an ka ce ai ta ai ana kawo ta bata yi awa biyu ba ta wuce mun daga kenan ran nan mun ka tafi gado na mai bi mata ya mutu mai bi mata ya mutu shi ya bisa layi wata <laughs> abin zaka kamar garama mamakin nike da yake faɗa da haka nan da mun ka to dibi wanda mun ka taho dibi ranan kira na da Allah ya gata mala yana tambaya wai tambaya gare ran bisa gado ko ba haka ba me ka tambaya wasu abubuwa ka tambaya kai sai kai mamaki baka ta dan bid'a na wallahi kuma ina faɗa mai na Allahu akbar hmm. Allahu akbar alama ya yi ɗari bisa ɗari kuma har yanzu shi kenan sai ni ji ɗan sassafta ya tashi amma ya sassafta kware da gaske eh kama wani mai mai zagin sunna nan har da azumi ya kai ya kai ran da an kai ki tibis an kawo shi ihu ya kama yi ihu ya kama yi inda ba don azara sai na fara muku suna ne da ya kare aka ci alagan ta malam kuka ya ce to ai kowa samu ci yana kuka to sai wani na mai wasa yace to wallahi ka tsoron Allah ta lahira ta hawga to wallahi ta lahira ta hawga to Allah ya samu gani saboda haka kai unhwani da wannan kai using opportunity na wannan asibitota da gidajen yari sun yi matsaloli kuma sun yi saurin karɓa Allah samu gani وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة afwan bi salatil maktubati wa lam yusalli qablaha shay'a wannan ita ma fatawa ce ta Abdullahi ibn Umar daga Malik daga Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman Rabi'atu dan Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman shi aka ce mafarruh Rabi'atu ibn faruk kenan sanannen sunan Rabi'atu ko kuwa aka gane shi a ce Rabi'atul ra'ayi Rabi'atul Ra'i malami Imam Malik na a bangaren fiqhu ra'ayin da aka ce kakka aza suka ta ko ko ra'ayi wanga irin na yan mutaakhiruna ko ba haka ba ga hadisi yayin nan sai ya dibi yamma sai ya ce can ya kai ko ba haka ba ahalul ra'ayi an ka so ake so ahalul ra'ayi shikenan amma ce an ka ce ahalul ra'ayi wani lokaci musamman in ka ji ana yaban mutum sai aka ce wa kana za ra'ayin ko to mutum na wanda Allah ya ba basira iya istinbadi wajen ahadisu da kuma ayoyi ya iya istinbadi ya iya fidda fikihu kila an fahimta ba ra'ayin ga irin wangana na ganganci ba na ta'addanci da tsegeranci ga ayoyin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to rabi'atul ra'ayi shine imam malik bangaren fikihu kamar da mun sha nana tawa muhammad ibn shahab zuhuri shine imam shine malamin imam malik a bangaren hadisi a imam shafi in ban manta bai na kace ya kasance yana cewa rabi'atul ra'ayi afqahu min malikin walakin rijaluhu lam yaqumu bihi rabi'atu ra'ay ya fi imam malik fiqhu nesa ba kusa ba yace amma sai ka yi mamaki sai ka dace dure imam malik a fagen fiqhu ko ba haka ba a fagen da istinbati amma baka jin dure rabi'atu ra'ay yace almajirai rasa almajirai rasa kila an fahimta eh, malik shi ku almajirai da yawa ya samu sunan mutum zai yana tafiya ba don ya fi wancan ilimi ba saboda kila yawan almajirai ne kila an fahimci wannan rabi'atu ra'ayi ثقة فقيه من الطبقة الخامسة أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد يا كسن شيء إذا يتهو مسلاتي وقد صلى الناس الهالي متاني سنغ ko da ya shigo ba da abi salatul maktubati sallah farilla ya fila da ya zo saboda hafta masalla ko ba haka ba to gaggawa kai ya fara sallar farilla da ta kucce bai bai tsaya yin nafilfili haka abdullahi ibn umar kai وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي عبد الله بن عمر يا yana sallah fa sallama alaihi mai sallah wannan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da kai ne ana mai sallama hadisin ali bin abi talib hadisin abdullahi bin umar juden ga sun kasance suna faɗa mana cewa mai salla ana mai sallama abinda aka karanto na wayan tukkan nan na cewa akwai wata mutane guda takwas ba a yi musu sallama ko eh mai karatun alqur'ani mai salla mai cinto mai kwana mai biyan bukata ko an ce mai cinto sai in kana jin yunwa sai kai mai sallama wai eh ko <laughs> sai in kana jin yunwa waɗannan kawai zaurance na ɗaya kai baitutuka na ɗaya kai muna har da su koma ko cikin makaranta makarantun da zaure ana yi muna su wannan duka in ka bi su babu abin da ya tabbata ciki kila an fahimta babu abin da ya tabbata a sai dai kawai in mutum shi karan kai ne ya sa ka'ida ta ce ta kai ne wanda bai son haka ko amma ka cewa ya kawo dalili guda tilo cewa mai kaza ba mai sallama to in ba kahiri ba daga cikin waɗannan shine kafiri kawai abba ya sallama ko saboda ingancin hadisin la tabda tabda'ul yahuda wan nasara bis salami wa idza laqitum fi tariqi fadurruhum ila adyaqihi ko wannan hadisi ya ba mu cewa ba ya tabbata cewa ya ba mu cewa hukuncin ba wa kafiri yahudun nasara an ka ce abin kowa ne kafiri ai ko ehin kowa wani kafiri ba a mai sallama to sai mu koma ga kadiyar da muke ana mai sallah sallama i ana mai mai sallah ana mai assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma sai ka wuce ka to shi ko ya zai to ga hukunci na وحدثني عن مالك أن أن عبد أن أن عبد الله بن عمر مر على رجل يا بيا غوني متون وهو يصلي ينا صلى فسلم عليه تيتي السلام عليكم to shi ko mutumin bai san wanda aka yi ba sai ya bi wanda ya saba ha to da kasa an ka ce assalamu alaikum za ka wa saboda aka farar da kalama sai wannan mutum ya mai da wata magana ba ma dai faɗa abin da ya ce ba man kila zaton mu wa alaikum assalamu kila zai ce ko ba haka ba ya wuce ran da Abdullahi bin Umar zai wucewa sai ya ce wa alaikum salamu fara ja'ile sai ya dawo karatu ya samu ko inda za a ba sai fara ja'ile Abdullahi bin Umar Abdullahi Umar ya dawo fa kada ya ce mashi idza sallima ala ahadikum cikin sallah yake fa shi wannan ana mai nasiha idza sallima ala ahadikum da yau idan an kawa dayan ku sallama wa huwa yusalli yana sallah fala ya takallakare magana ba a magana wali shirbi yadihi shi haka shi nuna da hannu ne yushirbi yadihi assalamu alaikum warahmatullah sai kai haka ko ba haka ba kamar yadda kasan da in mutum na nan dai sai gaishe ka kana mai haka ko to haka akai an tambaya ali an tambaya anas yace kuna ji mun tabbata anas kuna shiga wajen annabi yana sallah yace kware da gaske yace to in kun ka samu irin halin yana sallah ya kuka yace muna mai sallama yace idan kai mai sallama fa yace yana mai san muna bil isharati hadisin abdullahi bin umar ya tabbata wanga wanda ya rawaito hadisin ga marfu ce wata rana mun shiga wajen mun sa an kai na sallah an kai mai sallama fa ba sa ya da hu sai shin fi hannu ne ba sa ya da hu shine ya bude shi haka ba ya haka ba irin gaisu ga ta sarakuna ko yawwa sai haka ya bude haka kila an fahimta shi yasa naji wani malami na cewa Allahu alam ban sani bai ce haka bid'a ta <laughs> to Allahu alam ban san wanda ya dogara ba yace ba sa ya da hu budawa akai bai taba jin inda an kace faka ba da ya dafu wajen sallama ba <laughs> to Allah wa alamu to ala kulli halin lalle ana mai sallama mai sallah sallama ya an kai ma sallama sai ka daga hannu ma'anar raddi ala sallami kenan tunda sallama addu'a ta to a mutum mai boli dai a mai sallama amma kai mai salla wanda aka fi kusanci ga ubangiji a ce ba a ma sallama ai mai boli ana mai sallama ko ba haka ba ko mu ambata haka nan hadisi ya tabbata hadisin Abu Jahal na man sallafi ai mai sallama yana fitsari ko ba haka ba bai amsa ba sai da ya gama ya buga hannuwa ne ga gina ya ce mama sai cewa alaikum salamu ba mutum ya wuce ko kaga ana mai da ana sallama ga mai fitsari kamar yadda yana mai da sallama amma ba a lokacin fitsarin ba kila an fahimta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai da sallama lokacin ba sai ka bari sai ka gama kayan tsarki ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi ko yana nan ko bai nan shi Allah da kawa don shi wanda yace wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha shi ya jika ko ba shi saka ba to ya jika mun fahimci wannan ai saboda haka mai sallah ai mai sallama amma kai cewa alaikum assalamu yawa وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا هو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة الذي نسيها ثم يصلي بعدها A akan wancan hadisi da mun ka wuce na mai da sallama yana daga cikin falala ko ko yana daga cikin karatun hadisi akwai hukunce hukuncin da in ba hadisi tan ta gari ka koma ba ka samu su in dai a littafan furu' ka sami kaka karatu to wasu sunnoni da yawa za su boye ma ba an shiga karanci furu'u ba a'a kakka tsaya ne kila an fahimta kakka tsaya ne saboda wannan kadiya tawa mai sallah sallama duk furu su kawo ta ba duk gaba ɗaya ba zahibul arba ba su kawo ba ni faɗi ba manyan manyan malamai suka faɗi haka nan wajen ƙoƙarin a auna fahimta idan kana karatu da hadisan mu sallatu suran su da in kana karatun fururu na cewa wasu sunnoni da yawa za su boye gare ka baka ko taba sanin su kamar da jini Albani shi ma ya bada misali da wata sunna wadda ya ce duk fiqhu gaba ɗaya shi ya yi bincike Abu Hanifa fiqhun Abu Hanifa fiqhun Malik fiqhun Shafi fiqhun Ahmad bin Hanbal duk ba su ambaci wannan kadiyar ba wace kadiya in an wajen sa gawa idan mace ta to kada wanda ya kwanta da iyali ne daren da ya gabata kada ya taɓa ta ina fata mun san da wannan sunna idan za a sa mace to duk wanda ya san ya kwanta da iyali ne daren nan da ya gabata to bai kusanta ta na da ya doke ta yasa ce duk fiqhul mazahibul araba ba su yi shi din wa sunna ba ka nan in ka kattake tukan nan suna ka za ta bace ma kuma a hade ta ka zo ka yi ta musu kila yanzu an ka zo wajen turbude gawa ka ce to ku tsaya ku ji to duk wanda ya san dai ya kwanta da iyali da Allah kare ya kusa dan tsaya nan wani da ce ga sabon bid'a <laughs> eh sabuwar bid'a ma bai ce mata ko yawa saboda haka a hada ko wajen sata eh wajen sata wasu a sun ambata na ce ana fara sawa daga kawahu ba eh wasu ambata haka nan abinda muka magana misali na wata sunna da jami'ul mazahib wasu kawo ta ba mhm. wa haddathani an malikin a ah, to mun karanta hadisin fassara dai Abdullah bin Umar naka bada fatawa yace kana yaqulu man nasiya salatan wanda ya mance da wata sallah falam yadhkuruha bai tuna ita wannan sallar ba illa wa huwa ma'a imami sai da ya tare da liman misali yanzu misali mu zo muna sallar isha'i ta yanzu mun kare karatu mu kabbarta sallar isha'i muna cikin sallah sai ka tuna baka yi magariba ba ka tuna baka yi magariba ba a fahimta ko ko mun ana sallar la'asar sai ka tuna baka yi azhar ba shi na ce to wanda ya haka nan to fa idza sallal imam idan liman ya sallame ka kiran ba ba kacewa zai yi ba ya dabi liman haka nan kila da ko da niyan nafila ko yaya idan liman ya sallame falyusalli salatan lati nasiha ke tashi shi waccan sallar da yammanta ita azhar din illa asar akai ko ko ita magariba da insha akai yi ta thumma yusalli ba'daha al-ukhra sannan ya tashi wa ga sallar da ake ciki wanda ya tuna yana ciki sai ya sallace ta duk a tartibu wajibu tartibu bainal bainani eh bainal ba fawaiti ba akwai wata wata wani islahi da malaman fiqh kai a tartibu bainal hmm bain al-hadaratayn jazakallahu khairan tarti at-tartibu bain al-hadaratayn wajibu tartibi tsakanin sallah biyu masu lokaci guda kuma cikin lokacinsu azhar da la'asar kamu ran tawadi ko magariba da isha'i kamu alfijir ceto lokacin suna duk gaba ɗaya ko to a tartibu huma wajibin. kila fahimta amma ma zikir wal qudwa yawa kila an fahimta zakatuna kana ciki amma misali in sai da ka gama sai ka tuna sai da haƙari isha'i sai ka tuna ai bai magariba ba to in ka ga ma kana mai da in sai wannan wujuban kai magariba to amma kana mai da isha'i sai hibaba kila an fahimta dun ba cikin takattuna ba amma wa man zakara fa'itatan ko fil hadira ko ba haka ba batalat alaihi wannan fikihun malikiya ne sannan kuma ya samu asali daga Abdullahi bin Umar kuma ba mu san malahu min munazi'i ba mu san wani wanda ya gardama kan haka ba kila an fahimta in ba san wanda ya gardama haka ba kenan sai a ce kamar kauli na wanda yake in ma yanzu ittifaqun ko ijma'un sukuti idan wani ba da amsa babu wanda ya mai ja mai layi to kaga fatawa sai ta tahi ko ba haka ba kan haka idan kan manta ko ka tuna da sallah kana cikin azhar la'asar ka tuna baka yi faril baka yi azhar ba to sai ka azhar sannan sai ka mai da la'asar wannan ibnu bab shi ma ba da wannan fatawat ku diba cikin fatawa muhimma ta ta'allaqu bi salati dan karamin littafi ku diba muna ya dan faɗi wani abu daga ciki ban yi muzakara ce ba yanzu kusa kusa ko yau ko jiya amma dai ku dan duba filin Allah za ku samu wata karin bayani wani karin bayani insha Allah abin da muka so mu ce wanda ya tuna wata sallah wanda ya tuna zuwa zuhur alhali a cikin la'asar la'asar ta tashi daga zamanta la'asar sai mi ya an kare sai azhar ta ne mai da la'asar amma kakku aza shi kakku ce an walwal wani kauli wanda mun ka sha faɗi sosai na cewa an zo za a sallar isha'i ko la'asar ya halatta ka shiga da ta sallar da zakai azhar ɗinka ko ka shiga cikin la'asar ko ko ka kudurta sallar magariba ɗinka ka shiga cikin isha'i ko ya halatta tun farko kayan niyya kun sa ko wannan kauli ko ba shi muka yi magana ba a'a wanga ko masoso kwata kwata baka tuna da azhar ba ko kwata kwata baka tuna da magariba ba sai kana cikin ta biyu shi a hukuncin kada mu hada biyu وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الهاء حبان ابن حبان با ابن حبان حبان أقول سوسي صحابينا عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك fa idza kunta tusalli fansalif hasu shi'ita in shi'ita an yaminika in shi'ita an yasarika wannan game da an gama sallah idan lima ya gama mana sallah yanzu Ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ba. eh Allahumma anta salamu minka salamu tabarak ya aljal kiram har zuwa dai am astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to in ya jiyo jiyo da zai sai na zai jiyo ta dama ko ta hagu shine aka so ai bayani shi yasa musulunci bai ban makomi ba hatta da jiyo ga da zakai sai an hada ma ta dama ko ta hagu to hukunci dai duk inda ka jiyo wasu mutane da yawa ba yanzu ba har lokacin imam muslim suna ba da fatau ba a jiwa ta bangaren hagu ta bangaren dama aka wa shi yasa imam muslim ya fitar da hadisin na cewa ana wa hagu ko dama to gashi ma imam malik ya fitar da hadisin amma dai imam malik ya fitar da hadisin a mawqufan ala abdullah ibn umara hadisin mudiba sanadi ne daga malik daga ibn sa'id al-ansari thiqatun min al-tabaqati rabi'a daga Muhammad ibn Yahya eh, Yahya ibn Sa'id ce min tabaqat al-khamisa afwan daga Muhammad ibn Yahya ibn Habbana sikatun faqihun min tabaqat ar-rabi'a rawalahu as-sab'a duk bukhari da ashabu sunan sun da hadisi ne shi wa shi muhammad ibn yahya ibn habbana har yahya ibn sa'id al-ansari mutane bakwai sun da hadisin sa an ammihi daga sa wane ne wasi'u ibn habbana ammi shi dama shi ya kanin kowan ya na habbana an fahimta shi ma ya hayabnu habbana din nan sikatun na min dabaqati thaniya waɗanda sun kace yana cikin sahabbai sun yi kure kamar yadda ibnu hajar ka cewa yace wa wahima man addahu min sahaba wanda ya kirga ya cikin sahabbai yayi wahani ba sahabi na ba shi wa shi ibnu habbana an fahimta wannan amma baba ne habbana din ibnu munqidh ibnu amr al-ansari al-mazini shi wannan suna cikin sahabbai shi baban shi annahu qala shi ya ce yana shakkuna ko ya cikin sahabbai ko ya cikin makudara makudara mhm, annahu qala shi ya ce shi wa shi wasi'u ibnu habban shi ya ce babban tabi'ina annahu qala kuntu usalli wata rana ina sallah wa abdullahi ibn umar musnidun zaharahu ila jidal al-qibla abdullahi bin umar ya jingina bayanai eh ga bangon alƙibla ya jingina bayanai ni ko ina sallah da ni gama sallah falan ma qadaitu salati da ni gama sallah in saraftu ilaihi sai ni jiyo wajen shi abdullahi ibn umar ni jiyo wajen ne to inda yake garan min qibali shiqi al-aisari bangaren bangaren tsagen hannun hagu na nawa sai ni jiyo ta hannun hagu فقال Abdullahi Ibn Umar sai Abdullahi Ibn Umar ya ce min da ya gana jiyo bangaren hagu karantarwa ta dun mi dun ya tambaye ni ina da dalili ko ban da dalili dun ya karantar da ni wani abu sai ya ce min ma mana aka an can sarifa an yaminika me hana ka jiyo ta bangaren dama me hana ka jiyo ta bangaren dama ta sai na ce ra'aitu ka fan sarafta ilaika abin da yasa kai bangaren hagun shi yasa na jiyo ta hagu ko ba haka ba tunda inda kana bangaren hagu mace zan jiyo ta dama kenan kaga sai na randa about ko ba haka ba eh abin ya yawa kai ne gani ni jiyo ta nan qala Abdullahi. ablati a ah, to fa innaka kad asabta kai daidai ashe jiyowa dama da jiyowa hagu kamun ya faɗi abin da muka so mu ce babu umurni kan wani duk wanda kai kawai dai inda yake sauki gare ka sai ce to kayi daidai Ya yace inna qa'ilan akwai wani mutum ya kulu yana cewa in sarfa an ka, in ka sallama sallah ba a juyuwa sai bangaren dama dama aka juyuwa ba a juya bangaren hagu to wannan shi akkori shi ya yasa din tambaye ka injiya amma bari faɗa ma dai yanzu ƙarshen magana fa idza kunta tusalli daga yau da in kana sallah fansarif haythu ita. ka juya ka sallame to ko ka juya bangaren dama ko ka juya bangaren hagu duk inda ka kaso in shi ita an yaminika wa in shi ita an yasalika kila an fahimta ko wannan hadisi ingantacce yana ya halatta ha ya ya, ya tabbata juya hangaren dama ko hagu ya halatta har ma samir ibnu amin az-zuhairi wanda ya ci hakikin bulugul mara a cikin wani tahe nashi mai suna as-sunanul mahjura sunan littafi na ya kawo ya ce daga su sunnoni mahajura kila can wajensu ba dai na gare mu ba ya ce fatawayin da mutane ka ba su wacewa ba a juya bangaren hagu sai dama ya ce shi ko a sunna ya tabbata ana juya bangaren hagu da dama ya ce muslim ya kawo hadisin sahih da hadisin muwatsa malik ya ruwaito sahih da wanga hadisi kila fahimce ni kawai da yana so in ba ku hasken cewa juyawa dama ko hagu ga limami ko ga mai sallah kilahuma ja'izun وحدثني يحيى عن مالك وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عطن الإبل فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراحل الغنم أنا حديثي فتوت عبد الله بن عمرو amma ya game da ya tabbata mun san hadisin ga a cikin fatwoyi a cikin fatwoyin manzo sallallahu alaihi da kai ne hadisai na marfu'ai sun tabbata hadisin wanda yake daga Malik daga Hisham bin Urwa daga babansa Urwa ibn Zubairi an rajulin daga wani mutum min al-muhajiri daga cikin muhajirai lam yara bihi ba'san bai da laihi shi bai ga laihi ne ba shiwa shin shi Urwa ibn Zubairi an ga laihi ne ba ko Hisham bin Urwata ko malik wane ne ka cewa lam yara bihi ba asa ba lam yura ba lam yara bai ga laihi gare ba sun yi ta maganganu da yawa ciki A man kila magana da malamai suka hit cewa rinjaye imam malik aka aka gare don imam malik shi an naƙidi a rijalu ko ba haka ba yawa lam yara bihi ba asa to amma wane ne shi to an yi ta cewa wa kila ne kila ne kila ne ban da tabbaci ɗaya daga cikin waɗanda an ka ambata amma kila daga bayan samu tabbaci zan karanta insha Allah wani daga cikin muhajiri na dai ko wane ne shi bai da dai illa in ji Imam Malik annahu sa'ala Abdullah ibn Amr ibn al-As ya tambayi Abdullah ibn Amr bin al-As Musa Abdullah ibn Amr ibn al-As ɗaya daga cikin la guda hudu kenan tambayar da mai cewa yayi a usalli fi afanil ibil ya halatta in sallah a magurhanar raƙuma inda raƙuma ka gurhani mashayarsu in sun ka sha ruwa su su gugguwa su kwanta su huta ya halatta fa qala abdullahi sai abdullahi ibn amr yace la a a walakin sai dai salli fi marahil ganani ya halatta yi sallah wurin mahutat mahutat tumaki ko bisashe tumaki da awaki ko sune ganamu wannan hadisi ya tabbata marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ibn abdul bari ya ce ya tabbata yunus bin bukair ya hito ya haida hadisin daga hisham bin urwa daga ababansa daga abdullahi ibn amr miƙe manzo sallallahu alaihi ya ce sallu fi marahil ganami wa la tusallu fi a'fanil ibli hadisi ya sake tabbatuwa daga sahabbai da yawa inji abdul barri yace ba a sallah fi matul ibil ina jin mai sifatu sifatu salatin nabi shi ma ya kawo su kuma duk hadisan gaba daya kuma an yi ta camfe canfe game da yadda aka cewa ba a sallah a magurhanar umma duk abin da an ka faɗi lam yasiha ahadu lam yasiha wahidu babu ɗaya daga inganta wasu sun ce saboda wai raqumma suna da aljannu ko suna da aljanu sun kace wasu sun kace a saboda raqumma wai suna haida kamar idan mutane ka haida wasu sun ka ce saboda kuma kaza saboda kuma kaza saboda duk ayin ta waɗannan amma dai malamai sun ambata cewa duk abin da shari'a bata zo ta ta kwaɗi dalili ba to ka a kayyade a ta wahala da waɗannan dalilai wannan sallah sallan dai ya ce ba a sallah a hana raƙumma amma ana sallah cikin gargin tumaki da awaki babu illa a shiga ga shi ka baka isharar tutun tumaki da awaki ba nisa bane to ana yi sallah wurin وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة ma salatun yujlasu fi kulli rak'atin minha ma salatun fi kulli rak'atin minha sa'id ibn sa'id kacici kacici ga ɗaliban shi shina tambayar su ina cewa wace sallah ta aka kowace raka'a ta sai ai mata zama raka'a farko sai an zanna ta biyu sai an zanna ta karshe sai an zanna kowace sallah wacce ce kuma yaushe kacici kacici na ya kawo ɗalibansa kila ba su gane ba kila sun gane yadda ya faɗa musu da kai ne ثم قال سعيد يتي hiyar سعيد بن سيد كان يتي هي المغرب إذا تصلى المغرب إذا فاتتك منها ركعة إن raka ركعة أبدا da ka rasa a farin ko ka samu biyu kaga ta farko kai gare ka yau ka shigo ita a ta biyu ga liman kaga sai ya zauna in ya zanna ya tashi ya kawo ta uku gare shi liman kuma sai ya zanna kai kuma ta biyu ta gare ka kuma ka sake zama sannan kuma in ya sake ka ya sallame ka ta haika ka ta uku sai ka zauna wannan ka ci ka cici na wa kadhalika sai ce wa kadhalika sunnatu salati kulluha haka sunna sallar take ita wagga sallah magariba haka take in dai ka rasa raka'a farko to kowace raka'a sai ka zauna kila an fahimta as-salatu nan dole mu mai da shi ga magariba ko don in mun karasa azhar raka'a farko zai zama kowace raka'a sai an yi zama ta biyu gare ka ta ɗaya gare ka shi a ta biyu gari man ko yawa ta uku gare kaga bai zama kaga ba kowace raka'a ba akwai lokaci ko ko mu shiga wani lokaci yayi to alhamdulillah Eh? Iya, kan boleh malam. ba su shiga kasa so wai nisa a kan musta shara nisa ba ka samun 90 hafiz eh? ya ce babu wurin tamu ta sa da muhimmanci ko to shi kenan jama'a su yi hankuri mun canye kaset sai mu bashi zai zuwa jibi sai da tambayoyin suna mana yawa kila sai mun tsaya daga minti hamsin ko minti goma jiya ko bulugul maram haka mun ka samu to assalamu alaikum warahmatullah mala ya ce ayi hakuri karatu ya canja kasa don haka tambayoyi sai wani sati amma akwai malam kabir binji ya ce jiya attanin ya samu karuwa ta da ya sami suna ali yana nema addu'a to Allah sharaya masa shi Allah ya sa daɗin musulmina kenan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik